a sheku abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai na wannan jiha ta mutakabi insha Allah shi zai ci gaba da wannan wa'azi saboda haka kowa ya gyara saurarensa masu tambayoyi a rubuto alarama wanda zai ja masa alkur'ani shine malam ismail gwadon gwaje insha Allah shi zai ja mu malam Allah ba dacewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى wa الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da roƙon Allah maɗaukakin sarki shi rahama ga malumin sunna wannan munasaba ta haduwa a wannan wa'azi karkashin walima ta aure wannan aure da alhaji sirajo ya yi kuma aka gayyato mu mu zo domin mu tofa albarkacin bakunanmu babu shakka sunna ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan an gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin walima yakan yi addu'a ga ma'aura to addu'a mu tana zuwa bayan muqaddima ina roƙon Allah madaukakin sarki shi rahama ga mu'assisin wannan kungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah shi wa malam rahama Allah shi rahama ga malaminsa a Sheikh Abakar Mahamudu Gumi Allah shi rahama ga malaman jihadi na wannan ƙasa Sheikh Usman bin Fudu da kanansa Sheikh Abdullahi da dan su malam Muhammadu Bello da abokin aikin su malam Abdulsalam na Gimbana da manya-manyan 'yan makarantar malam Abdullahi irin su malam Tafa na Silami ina roƙon Allah shi rahama ga waɗannan bayi nashi Allah ya sa sun huta Allah ya ji kansu Allah ya ji kan mahaifanmu ya sa sun huta ya yaye musu fitina ta kwancin barzahu ya sa aljanna ce makoma babu shakka ina addu'a ta alkhairi ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Muhammadu Sani ya jingir wanda a yau inda muke tutar wannan kungiya tana kada ta hannunsa da mataimakinsa na ɗaya da na biyu Sheikh Yusuf Sambo da Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da abokin aikinsu ko kuma abokan aikinsu shugaban gudanarwa da kuma shugaban rundunar agaji na ƙasa duka waɗannan bayan Allah ina roƙon Allah shi jagora Allah ya aza dogadogai inda magabata sun ka ɗauke nasu babu shakka kamar yadda ni magana wannan walima da muka zo ina roƙon Allah ya sanya alkhairi cikin wannan aure ya ba zuriya ɗaya ya ba ya kore shi zama tsakaninsu Allah sa wannan aure ya zan dalilin ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ba su ‘ya'ya na sunna ya jama'ar musulmi mun sani Allah maɗaukin sarki dai shi ne mai komi mai kowa shi ne mai faɗa wanda ba ta tashi Allah shi ne wanda hukumci ne yana zarata cikin bayi Allah shi an mai gini ba mai irosa ginin Allah shi ka baka ba mai amsa gari ka Allah shi ne wanda in bai baka ba kowa bai ya baka to Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana gudunmuwa Allah ka yi mana garkuwa fitinun da ke tasowa muna roƙonka ya ubangiji Allah ka yi mana maganinsu. abubuwan da an ka sama gabanin na zaɓe Allah ka yi mana zaɓe babu shakka jama'a kamar yadda na faɗa wannan mai walima ya nemi a zo a taya shi murna kuma a faɗi nasihohi tsakanin juna musamman kamar yadda faɗa ita walima dai suna ce ta manzon Allah kuma annabi ya aure kuma annabi ya walima daga cikin wasu daga cikin sahabbai akwai waɗanda sun ka ɗauki gabarar yin walima ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure anan in annabi ya yi abu kuma abin nan ya zama hususiya bane to abin nan ya zama aikin mu ya zan namu ya zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma qur'ani ya riga ya kare aiki yana cewa ma atakumur rasulu wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu famtahu واتقوا الله إن الله شديد العقاب anan wannan aya ta alƙur'ani aya ce wadda ta haɗa wa'azi aya ce wadda ta haɗa mu ne da za rayuwa madawakin sarki ya ce wa ata kuma rasulu duk abin da manzo zo muku da shi ma'ana annabi ya zo muna da abu ya ce gashi mu karɓa to Allah ya ce fa ku ku amshe shi hannu biyu ku rike a nan manzon rama sallallahu alaihi wasallama ya zo muna da murna yan an yi aure kuma mu rike wannan abin domin sunna ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma abin abinda annabi ya haliku ku daga garai to fanta huku haru wannan aya ta gwada kamma umarnin manzon Allah ta gwada kuma hanuwa da hanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka ba wanda zai kama umarni shi ya aikin da an ka ce yayi ba wanda zai hannu daga abin da an tsai sai mai jin tsoron Allah don haka Allah ya ce taqullaha ku tsorci Allah don haka jin tsoron Allah ya taso da wannan umarni inna Allaha shadidul liqab Allah mai tsananin horona da duk wanda ya saba ma abinda a umurni da wanda bai hannu da abinda a hali ba jama'a idan ya zama wannan magana an yi ta akan ta'asi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe kenan abinda an wajibi min ba da aula don haka ita walima ba bid'a bace sunnata sannan walimomi suna da yawa walimomi kusan wajen sun kai ishirin da wani abu amma wadda a jagora jagaba walima aure ita ce shugaba domin walima ko abin da ya faranta maka rai ka ji daɗi ka ga lalle ka cimma wata nasara da jin daɗi da ganin abin nan ya daɗa dama to musulunci ya take kira walima kuma kiran walima an yi shi tun ba yanzu ba kamin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana larabawa abinda suke yi kenan bayan bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan kira walima har ma su kira annabi sallallahu alaihi wasallama shi halarci walimar tasu anan ya nuna kira wajibi na a amsa shi ga duk wanda ya ce matukan musulmi na ba zan manta ba akwai wani daga cikin wato kangararu yana daga cikin mustahzi'in waɗanda ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam izkili. amma wata rana ya shirye wata ma'adaba ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ga halartar wannan aka ba kowa abinci annabi ce ba zan ci ba sai wani lokaci ce sai ka shaida ni manzon Allah ne ka shaida ba abin bauta ma sai Allah ni kuma manzo ne wanda Allah ya aiko larabawa suna da jin nauyi da jin kunya a ce sun shirya wani kabaki sun kira mutane wani ya kicin abincinsu don haka don annabi ya shaida eh, don annabi ya ci abincin wannan bawan Allah sai kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin ya fito ya taho an gama majalisi an tashi abul hakan abu jahali kenan sai ji labarin cewa ai wannan mutumin ya yi kalmar shahada don annabi ci abincinsa lokacin da yake isuwa nan wurin zamansu sahatul haram domin nan suke zama suna faɗi banza faɗi yohi lokacin da wannan ya iso sai abuja ne ya da kai ya karkato inda yake sai koma da kai yace menene ya iso min daga gare ka naji an ce saba'ata ka karkace yace la yace ai ba musuluncin gaskiya bane ba wani abu illa wani mutum ne karimi mai girma mai daraja ya shiga gidana yace ba zai ci abinci na ba sai na shaida garai don haka sai ni shaida to shi na wannan yake cewa shi abu jahal yana ce ma ba ibn abi mu'aidi yace to huska ta ta ka haramci matuƙa in ka gamu da muhammadu baka yi mare shi baka yi kakin majina ka watsa ga huskarsa da huska ta ta ka ba su koma zuwa wannan bawan Allah ya kozo ya aikata haka ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi na da wannan domin ya zama wa'azi gare mu ba don Allah bai kare bawansa ba akwai abin da yake waruwa don ya zama wa'azi gare mu dalilin wannan aya ta jida wa yau mai abu zalim wa yau mai abu zalim ala yadaihi ya kulu ya laita ni ta kwattu ma'ar rasu sabila يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إذا القيامة تطيع ونمت mutum القرآن يتبتر ranar alkiyama ka ambata ranar da azzalumi zai ciji yatsa Shin cizon yatsa zai ciji yatsa ne ta kace ko ku a kinaya ta ga wato rashin arziki da kuma damuwa domin ko ga bahaushe a yau idan mutum ya yi kuren abu mai sasi a ce da ya ciji yatsa shin haka ne ƙur'ani ke ni ko ku a haƙiƙa zai ciji ya tsayin alƙiyama ta tsaya ka ambata ranar da azzalumi zai ciji ya tsa saboda matsananci hasara zai ce kai tona wallahi da na riƙe hanya wadda an daidaitattiya hanya wadda za ta kai na aljanna tsotsar tare da manzon Allah a nan dalilin jiɗa wannan aya to matsalar walima matsalar walima wadda annabi ya halarta a wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya manzantar da shi Allah ya aiko shi yana wa'azi amma wa'azi bai bubuta ba ana kiran ƙuraishawa ana kiran sauran al'umma su yarda da cewa Allah ɗai ne kawai abin bauta kuma ya ce kai tona da na riƙe hanya tare da manzon Allah wallahi kai da ban riƙe wani ba ya zan baɗaɗai ya zan maji daɗi garar kai ya ɓadda ni bayan zikiri ya zo min ya ɓadda ni bayan ga gaskiya na gane amma sai jawo ni to wannan tana ƙararrawa ga mugun aboki wanda bayan ka shirya dawo sai ya saka ta lalabiya Allah ka kyashe mu to anan an kawo wannan aya don istishadi akan abin da shahi walima ana yin ta qablin islam bayan musulunci ya zo kuma musulunci ya kyautatar da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba saban sun ci gaba manya-manyan maluma sun ci gaba al'umma musulmi ta ci gaba idan aka yi aure akwai bukata ga ai walima wani malami na addini ma yana cewa wa nuddiba walimatun ba'dal bina ha fardun ala man uyyina walima ana da bukata da ita bayan mijiya bina da mata halartar walima ga wanda an ka gayyata walilata ba wai mustahabbi ba sunna ba walilata domin kiran musulmi gare ka ya gayyace ka baka da dalili in ba wani uzuri ba wanda ke karbuwa ka ki karba mu kiransa wannan tsakanin musulmi da musulmi wannan wajibi na tilas ka karba kiran musulmi dan uwanka to anan muna kira zuwa ga sauran al'umma a ci gaba da aure a ci gaba da kiran walima daga cikin ƙa'idodi na tabbata aure da shaida walima na ciki domin a ƙa'ida ko rikici ya faru tsakanin miji da mata aka ta kotu to in aka kawo shaida an yi walima ya zama shaida shahadatu sama'i wanda ana iya hurƙa hujja a yi hukunci da cewa wane ya armi wance don mun ji sautin walima sautin waliman nan an ce wane na ya aure wance wannan ya ke kenan wa umila shaharatu sama alƙali zai hujja da wannan na tabbatar da aure don haka ashe kenan su walima manyan kaya na kuma mata tana da damar magana idan mijinta ya aure ta ta ji shiru shin za a yi walima ko ba za a yi ba sai ta ji cit to yana damar shi magana tana damar sai magana mai gida na ji ba a ce komi ba game da walima auren da muka yi tsakanin mu bikin aure to wannan haƙƙi na nata ta yi magana in ta yi magana kai ba ma magana ba idan ta kai kotu ga wannan alƙali na hukunci sai an yi shin ana ana hukuntawa sai an yi ko a an ka samu ɗayan ƙauli ya ce eh, za a hukunta sai an yi don haka ashe kenan walima babba ce na bayyana cewa an yi aure don haka musulunci na da kula da wannan domin musulunci bai yadda abin da adda dangane da shi komi kankanta tai sai dai musulunci jawo hankalin 'ya'yansa ya aza su da godabe babu shakka da ba aure da ba ta nasu in ba aure ba zuriya sannan kowanne mutum yana da bukatar shi ta fuska aure duk wanda bai zo ta fuska aure ba to zaman duniya zai bai kunci matuƙa inda yake an sani to akwai kunci gare ga zaman duniya amma laihin na shi shiye shi a ba shiye shi ba da wanda ta yi laihin amma kuma tsangwama sai ta shahe shi saboda haka ashe kenan a yi bukin an yi aure a yi walima an yi aure abu na mai muhimmanci wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa sai ga gayye mata ta da yara kanana murafikai waɗanda ba su balaga ba sun taso ma inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake zaune manzo Allah ya tashi daga inda yake zaune sai ya tarbe su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa antum min ahabbi nas ilayya ko da cikin mutane na hiso da kowa me dalili saboda sun hito daga bukan aure annabi sallallahu alaihi wasallama yana bukata da ayi aure don haka shi yasa musulunci bai kyale ba ga magana aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annikahu sunnati ma ragiba an sunnati falaysa minni arme sunna ce ta manzon Allah duk wanda ya kyama ga wannan sunna to sun raba hanya da manzon Allah ta wannan sunna manzon Allah ya tashi hanya ka bi taka ka kosa akwai hadari saboda haka ashe kenan ya kamata ga matasa su yi ƙoƙari su yi aure ya kamata ga tibai su yi ƙoƙari su yi aure wanda bai yi ba matsayi ne na wanda bai aure ba to shi ƙoƙari shi aure domin kare mutunci wanda yi ya kamata shi ƙara matuka akwai bukata wanda addabi ya kamata ya ƙara matuka akwai bukata wanda adda uku ya kamata ya ƙara matuka akwai bukata don bi don ƙor'ani ya riga ya buɗe mu daga da. Sanke Homa ƙwabalagun minan nisa in wasu lasawaru ba, wa in kifto mu Allah ta adilu fawa ƙidata na umar malakata imanukun. ذلك أدنى ألا تعولوا القرآن mai girma ya ba da damar cewa ku auri ma ɗaba lakum minan nisa fankihu ma ɗaba lakum minan nisa duk abin da ya muku daɗi na mata ƙur'ani ya ba da dama ku aura auren na ana iya yi ne daga ɗaya a aure biyu masana wasu lasa ana iya auren ɗaya du biyu uku warwa ba ana iya armen uku hudu to nan shi ne fassara ta sunna ta malaman sunna ba a wuri biyu biyu so biyu ba ba a wuri uku uku ba so biyu ba a wuri hudu hudu ba so biyu a a wuri ɗaya biyu biyu uku uku hudu nan su an matan da musulunci ya kaidi mata hudu idan mutum ya ƙara ta bai ko da wasa in dai an kulla haura an kai mai ita gida ne shiga da ita ƙarya ta ƙare wannan shi fasiki na mazinaci walaysa salizi salas ta al-khamisa mai ma mata uku bai auren ta biyar dole in ya sake ta saki ba'ini da saki raji'i to bai auren wata mata sai wani ta kare idda domin idan ya aure wata to yanzu mata biyar gare waccan mai idda ai mata sace wanda da aure mata sace ga uku gida nawa kenan to ba za a yi haka ba a musulunci kam don haka idan ka sake ta saki riki kana da mata hudu to tare za ku idda in ku a kammala idda sannan ku yi aure ita ta yi aure kai kai aure saboda haka nan musulunci ya yarda da cewa mutum ya aure matar da ta yi mishi daɗi amma akwai ƙaidi akwai waɗanda aka haramta aura guda goma sha hudu akwai masu hukumci sabiti tabbatacce har abada akwai tamfarare bayan haka kuma wannan damar da an ka basuwa to akwai matan da ko kai za ka ta samu su yi ma girma su yi ma yawa ta sani don haka ashe kenan nan duk wannan damar da an ka bai ta auren ɗaya biyu biyu uku uku hudu to ya ku bayan Allah Allah maɗaukin sarki yana faɗa shi da an ma'alicinku masani halayenku fa in khiftum Allah ta'dilu in kun tsarci idan ka wuce mata guda ka aure ta biyu ba ka yi adalci alhali aure sunna adalci wajibi musu adalci na aure na zamantakewa aure kahirci to idan kun ka ji tsoron ba za ku yi adalci ba wahidatan ku tsaya ba guda in ma matsayin ka kai baka ka yi tsara haƙƙin mata aure au ma malakat aymanuku ko kuma ka tsaya da ƙwarƙwara ka samu mata saɗaka ka aura ma'ana ka samu bauya ka aura ka zauna da ta domin in tiyata ba ka iya ba da haƙƙinta ba ka da wata mata sai ita amma kuma haƙƙin ba ka iya ba to gudun kada ka mutu ka sai lahira rigima ta taso ma to an ka ci ku tsaya ga mamalaka ai maliku abin da muku ta mallaka na bayi lokacin akwai su a yanzu nan wa to ku yi haƙuri tunda ba ka yaran shi kai haƙuri amma idan baka iya haƙuri to sai ka auri gudan sai ku mutu juna sai ka roƙi Allah abinda baka baya so a na haƙƙi ba ya yaye ma ita ma ka ci gaba da roƙonta kullum kana da duha garci yaye ma abinda a haƙinta don mi don haƙin auratayya wallahi Allah shi an mai hidda shi haƙoƙowa guda uku na Allah bai jinkiri ga ɗan adam ke lahira tun da dula sai an fara gwada mai akwai haƙƙin iyali kowa ka cin haƙƙin iyalansa to Allah bai kyale sai ta lahira sai an ga wani abu ya bayyana gare shi na illa akwai haƙƙin iyaye sannan akwai haƙƙin shugabanni don haka ashe kenan nan, wajibi na gare mu mu bi abin da Allah ya ambata mu bi karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan aure kamar yadda muka ambata ga dai wani ai wajibi na aure ga wani sunna na aure ga wani mubahi na aure ga wani mustahabbi na aure ga wani haramun na arme ga wani makaruhi saboda haka wajibu aw mandubu mu ba. baya da za a yi sai ɗayan wannan ya faɗa ma mai aure sannan akwai neman tanasul mu ya samu iyali to kaga a wannan aure gare mu ba shi ba don haka ba yana iya zamansa har ya gama rayuwa bai aure ba amma yana da bukata da ya samu iyali ya bari duniya don in ya mutu ya samu su mai addu'a a nan kaga aure ga wannan wato kenan mustahabbi na gare shi aure don ya samu irin wannan gara basa bayan Allah ya karbi rayuwarsa jama'a yana da kyau mu san cewa baitin wa an yi aure ga mata ga gidan kamar da mara Aminu ya ƙare yanzu to akwai wa haƙuƙuka waɗanda Allah ya ɗora ga ɗan adam ga matarsa akwai haƙuƙuka waɗanda Allah ya ɗora ma matar ga mijinta kowane daga cikinsu yana da abin da Allah azabai kuma kowanne ana neman ya bada wannan haƙƙi kuma kowanne daga cikinsu in bai bada haƙƙin nan ba to Allah zai tambaye shi don haka ayi yi ƙoƙari daga ciki shi dai miji shine wanda tun warko aka ɗora ma nauyin zuwa ya nemo wannan mata daga iyayenta ya ce da kansa ne ko ya sa wakili in inda zuwa da kai ne ka yiwa na ko ya sa wakili in inda zuwa da kai ne bai yiwa wannan bisa gare yake amma mata duk wanda take son miji ba ta cewa a sai a tambayo min ba harka ta ba sai dai in miji na son ta ya sa a tambayo mai to anan tun warko gina aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga al'ummarsa idan za ku yi aure ta zawo wuluda al-wududa ku auri mata waɗanda an masu haihuwa waɗanda kuma kuke son suna son ku domin buƙata tsakanin miji da mata shi ga kawo zama lahiya Buƙata tsakanin miji da mata shi ga kawo kwanci hankali sannan shi ka sa a haihi 'ya'ya su zai shiryayyu mafi yawa in ka ga 'ya'ya da rikici da gida to rikicin nan daga uwar da uban yake don mi sun taya sun ga da uwa da uba babu girma babu arziki to su ma haka za su tashi don haka uwa ita ce makarantar farko gada uba shi ne makarantar farko gada ne koya musu abinda kake son sahi a kansa a nan ba muna magana tarbiyya ba muna magana akan abin da aure saboda haka nan an riga an yi magana fanki huma ɗabalakun mina nisa an ambaci wannan to amma ma bashin yana yiwuwa mutum ya auri wadda ba musulma ba yana musulmi ai akwai kuf'i akwai tamka akwai kuf'i akwai tamka ko da musulma ta kai kana musulmi akwai tamka kuma akwai tamkar da aure bai yiwa tsakanin wannan tamkar tattare da malamai sun ce والعبد كفء للغرة العربية القريشية bawa in musulmi da tankana ga ɗiya balaraba bu ƙuraisha amma tattare da haka akwai tamka wani bai kamata ya aure wata ba wata bata ta kamata ta arme wani ba amma in iyaye sun yarda inda akwai musulunci ko ya ta yarda matukar zaurata shi kenan amma ga ƙa'ida idan ba tankata ba ko da aure an ka iya an rufe mai to akwai maganar raddi ka da raddi zunti sabi ruyi ya rage ta auzuta ya ƙudiya saboda haka ashe kenan a nan yana da kyau musan cewa ko aure akwai tamka amma annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya bamu mu umarni ya ku al'umma manzon Allah ya ce ku rabbanta da mabuciya addini ana auren mace li jamaliha ana aurenta li maliha ana aurenta li hasabiha to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mu da shi ma abuci addini qur'ani ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون wato tun warko rikitan da ake samu ga aure daga warko aka jawo shi ya ku al'ummar musulmi Allah ya ce kada ku yarda ku aure mushrikan mata sai sun imani kar ku yarda ku auren ma mushrikan maza mata muminai sai maza na sun imani wallahi boya mai imani ta yi mushrika mai kyau da dukiya wallahi bawa mai imani ya hida mai kyau da dukiya anan wallahi mai aure don kyau mai arme don dukiya ya gama faɗuwa birkici musulunci ya ɗora mu akan hanya amma ana raƙe-raƙe da yawa kake armen mata daga baya sai an yi auren nan sannan kaga abin da baka da bukatar ita me a dalili baka bincika ba a yau inda ake ya kamata mutane karatun da suka yi su ɗaukai su yi aiki da shi ɗai daga cikin sabon manzon Allah ya ta ya hidima wata mata sannan ya dawo ya faɗa manzon Allah na nemi mata daga cikin matan ansar manzon Allah ya ce ka yi ku kallo zuwa gare ta ka dube ta da kyau ka ku dube ta da kyau ya ce ko ma dubata fa inna fi ayyunil ansar sai yake cikin idanun ansar akwai ajiya saboda haka ana son uduma haduwar jiki da fata da yarda da juna bayan an yi aure ba a son farraka ba a son rigima da tashin hankali kullum saboda haka ashe kenan tun daga farko ne a bayan wannan tsawar da Allah ya yi game da auren mushrikai mata ga maza sannan Allah ya tsawa daga armar da mace wadda an mumina ga mushriki sannan kuma ai Allah ya magana ce wa zani والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية والزاني لا ينكح إلا زانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين مروا كيف سيكي da yake مغانا ما a متنشي مزنا mazinaci namiji to bai dace da aure ba sai mazinaciya mace mazinaciya mace bata dace da aure ba sai mazinaci namiji ko kuma mazinaci bai dace aure abin nan abin nan mumina ba sai dai a mazinaciya ko mushrika mushrika bata dace ta aure namiji ba mumini sai dai mazinaci ko mushriki amma sani da gangan ayi uhuri mazalika al-mu'minin Allah ya haramta wannan akan mu'minai anan ni ake so a azamu ga gidan iyali tun farko ka zaban ma 'ya'yanka uwa ni ake so a azamu ga gidan iyali kada ka yi abinda ga ta zaune ana faɗa ta shi anan anan an yi magana an ce wuhurri mazalika alal mu'minin to idan mazinaciya ta tubawa idan ta tubawa to ko ta tuba inda ta bayyana mazinaciya ta makaruhi na ga mumini almita saboda haka tubabba kahira tubabba tubabba tsadilan mazinaciya mazinaciya tubabba to mai mutunci ya kauce don ni za ta danna mai mutunci za a ce eh kucin taro suke duk wanda hake son ta musulci ya ma kaidi wannan aya ka ce ka karanta littafan shari'a ka karanta muktasar khalil ko ka karanta aqrabul basaliki kana ganin nune ɗaya aka yi yana magana akan makaruwa sai ce wani ka huza ne shi ayan nan ta in baka hango ba hango bayan haka ina jawo hankalin kaina da ku babu shakka zamantakewa ta aure akwai abubuwan da Allah ya ɗora ma miji zuwa ga mata annabi sallallahu alaihi wasallama da ya magana akan kai miji da matarka ta tsima wata iza dayinta wa taksuha iza ta, wala tadribul wajha wala taqabbah idan ka ci abinci ka ci da matarka idan kai sutura ka tuwatar da ita idan matsala ta samu tsakaninku wadda tana iya samuwa tsakanin baki da hanci to kada ka doke ta ga huska kuma ka kai mata mummunan bugu ladabin da Al-ƙur'ani ya yarda akwai akwai ayar sai magana akan ladabi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يا كومذا ku lura آية wannan aya farkonta kuma ku abinda Allah ya ce farko ce arjalu qawwamuna 'ala nisa maza suka kama hannun mata su ce mu mata ga wanda za a yi ga abinda za a bari ga hayyada da za ki bi amma idan aka yi akasi to Allah ya zan kai ba ka iya yanke shawara ta yanku sai mata ka, ko ka yanke tana san da shawarar nan to an yi akasi kai an mace ita an namiji amma shi ubangiji mahalici cewa a rijalu qawwamuna lil lalisa. don mi ma faddala ba ba'dhum ala ba'd don abin da Allah yi ta da sashe su akan sashe wa bima anfaqu min amwalihim kuma don dalilin da sun ka gargada na siraki lokacin za a aure jama'a shi in za a aure mata ita ka zuwa ta aika mutane a sai a tambayo gidan miji tana son wane ko ko miji ka tadda ma waɗanda za a tamba su tambayo mai yana son wance sa ka tambayowa ita ka sako idan na hadu tana son abubakar ita ka aika ta usman ko umar ta ce a ta yi a tambayo min Allah ina da bukata da abubakar a bani shi mace yi haka nan ku namiji na ka aikawa namiji da aka aikawa to shi awa bi an faƙo min in an ka aika an ka tabbatar da aure ba a yanka siraki a biya to ashe kenan anan namiji shine wato kuwa akan matarsa shine a kanta a arjalu qawwamuna da nisa don mi don Allah ya hihi fi namiji kan mace ba wuri ɗaya ba wajen halitta da wajen addini da namiji da mace ɗaya suke amma wajen ahkam da wajen wasu ma'amaloli namiji na gaban mace to don haka aya ta fara da arjal qawamun amma don an ce kai aggaba kai haka mu to ka tunawa duk wanda agaba yana da gaba inna allaha kana ƙarshen aya aliyan kabira in kai babba haƙi ga mata ka to shi ko Allah zaman kai ke shi ya shin da hukunce hukunce anan muna magana akan istishari cikin aya akan darban ghairu mubarrahin ba a kama huskarta da bugu ba a bugunta ga makasa kamar hanci kamar wajen kunne kamar cibiya kamar wurin matuci kamar ga ido haka nan ga kwalluwa da sanda duka waɗanga wato makatil na in an bugi mutum na yana iya mutuwa don haka ba a yarda ba ya ku maza Allah ya nuna muku cewa kuka ba da sadaki sana ya aure ko da baka da ko ɗari tabbata ta hanka baka to ana iya armen na a yi sadaki a bi ka bashi in ka samu ka biya amma a gaggauta da ɗan wani abu kada a aure a sadaki duka ba shi amma ana iya jinkirtawa a ba da wani abu a riƙe nan gaba in ya samu ya basuwa da ajali ko da ko ajalin na da nisa ɗan shekara talatin ya armi shekara ashirin a yi ajalin sadaki shekara ashirin da biyar don ɗan shekara talatin in Allah so na kai shekara ashirin da biyar nan gaba in dai ba wani abu gita ba in shekara 20 in Allah sana kai shekara 25 nan gaba in ba wani abin ba to don haka yan ayi wannan za a dubi nisbat shi mijin a dubi nisban matar sannan a dubi nisbat ajalin na sarakin suna kai garai kai ka san maka shirya gaskiya ba in an ka aurar da yan shekara in an ka aurar da yan shekara 60 ga mata yan shekara 40 an kai ajalin sarakin shekara 40 nan gaba a biya ka san maka shirya gaskiya ba ko kulin duka haka nan sannan ana iya biyan sadaki da abin nan da manfa'a in bai da kuɗi to an yi sadaki an yanka mai sadaki kila naira dubu hamsin abin da aka yanzu ya ba da dubu goma a saura nawa arba'in to in mata ta taho gida bai da kuɗi da yaka sana'a kuma noma ne bai iya sai suwa ya ba da kuɗin zimla to akwai dabarar da ya kamata mata ta yi sai ta yi kokari ta samu jarka guda kamai a samu buhu guda na wake ta ɗora toye ƙosai yana kan agar kai da sai so ana cire la'ada ta ana tara haida firaki bi ma an faqu min amwalihim la'ada ta wata sun ko lokacin to ke su ranar kiyar kai kakkai nisa Eh, akwai tambayoyi akwai tambayoyi a zahar ya yi raka a hudu sai ya tashi ga ta biyar bai karanta komi ba sai ya tuna ta biyar sai ya tashi eh. sai ya dawo ya zamna ya yi hiya tun da ya riga ya miƙe ya bar ƙasa to sai shi sajada saboda wannan ziyada wanda ya ƙari ga sallah sajada ta yi mita ta to kun ji abu adiya ya kai kowa sani amma idan bai miƙe ba kamar goyiya ne guda biyu sun ɗaga da ƙasa amma hannu guda na dahe to sai ya dawo kun yi bai ko kuma goyiya ne na ƙasa hannuwa ne na ƙasa yana ta <coughs> Shi shina muci da ƙawahu da hannuwa ina so ya tashi to ya koma zamle ba komi bai da ya gama sai ya sai sallama sai ta ta ta wala sujud fi tazahzuhin jala iz amduhu salatu laysa mubdila karanta ul musalli na'am akalmakala tambayar ta gaba yake cewa menene hukunci wanda ya ce da mata ta yi idan ke aikata kaza bakin aurenmu kenan kuma sai ta aikata man ƙala lanika a baini wa bainaki aula milka li alaiki aula sabila li alaiki, fala shai a alaihi in ita itaban wa illa hubattatun sai a tambaye mai wagga magana maganar da ya yi wagga magana mi ya kanuhi shi tsakaninsa da Allah yana nuhi ya saki matan ne ko kuwa yana magana na don tsoratar da ita ko ko zarginta na yake ai wance to in mijinki nake ai na ce kake in mijinki nake kira goma in ki koma ki san abin nan in itabi na itabi yayi ta hana ta yayi ta hana ta amma ba ta bari don ba kunna kake gare ta ba ta yi magana ta don haka sai mata wagga don dai ta bari bai nuhin saki to wannan babu ko saki ko guda amma in tsakani ne da Allah saki ya kare to wannan ai hankuri har gaba aka makala tambayarsa ta gaba ya ce ko yana halatta a nema ma mutum mahaifin mutum ya nema masa mata ba tare da shi ya ganta ba kuma ya amince ana ko magana shi ce nawa ana ko magana mahaifi kacce E eh, mahaihinka idan ya nema maka aure ko ma aure kana yaro da sharuɗa to idan ka tashi tare da matar idan kabbala ga kake sharuɗa nan ba su yi maka to ana rama akwance maka su amma mahaihi na neman mutum mata ko bai yarda ba shi yarda domin ɗa'a ga uban tilas na amma a kula da waɗanda an ka ce ana aure da ba aure Allah gane da mu a mai tambaya ta gaba mala yace menene ƙarfin wajabcin halartar walima wadda aka sanar cikin rediyo a'a wannan idan mutum ya gayyata ga rediyo bai gayyaci ka ba to kana damar ka zo ka da damar baka kake zuwa jama'a musulmi ya gayyata amma idan mutum ya bada takarda ga shugaban kai ce yana gayyata ta yi shi shugaba ya ce ka taho ku to ka shiga cikin layi abu guda ne idan mai waliman nan ya shirya abinci yan an tahi to shi shugaban sai ya tambayi shigawa na zo tare shi shigo ya ci in ya ce a'a to ka koma baya in ya ce ka shiga eh to ka shiga ta taba faruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما so cikin karatu alarama inda an shadi, ko ya itun itum hulu. ya an kira ku an ka ce ku zo kuma mai kiran nan shi adda gida kuma shi adda abinci to ku shiga ku ci annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da wani tare da shi an kira manzon Allah da adadi sai ce to ga wannan baka kira shi ba amma ya biyo mu ya shigo ko a ce manzo Allah shiga to wannan shi ya nuna in mutu ya yi kira ya an kace in ba kira ka ba to sai an nemi izini ne mai gidan in ku ci a shi kowa shiga to shi kenan in ya kira gare to kuma ya ce yana kiran jama'a musulmi to kowa na da haƙƙi Allah ya gane da mu shi kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun saurari wa'azi daga bakin ashaiku abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai na wannan jiha tamu mai albarka allah ya saka masa da alkhairi malam allah ya ƙara marayuwa albarka wannan ilimi allah ya ƙara sanya masa albarka a mun ji dai da wa'azi ya gudana ga bakin malam Allah ya bamu ikon sanya wannan karatu cikin aiki wala Allah ya sa kai ta alkhairi a zan kira uh, ya ce sun za su yi abin nan na godiya ta eh. za mu saurari godiya ta wannan karɓa walima daga bakin kaddashin shi wannan ango namu alhaji musa ɗan jima sabon sara garkon sabon sa shi zai gabatar da wannan godiya alhaji musa sai ka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه